الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله باك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء بعد كراتمو wannan suwa suka yi majalisa suna damu da ihuna shi gaba da karatunmu a wannan littafi mai tarin albarka na sunan a tirmizi na abu isa imam a tirmizi rahimahullahu ta'ala mun yi karatu suka 149 yau karatu na 150 insha Allahu ta'ala muna daren 24 ga watar sha'aban hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina alif da arba'amiya da talatin da takwas ta zo daidai da daren 21 ga watan mayu miladiya na da shekara 2017 a za mu tashi a babi na a nan kitabul manaqib littafin matsayi za mu muna cikin babin falalar na abubakar na siddiq a karatunmu na jiya karatu na 148 yau ma za mu ci gaba da babin falalar sana bakar na siddiq kai tsaye kuma mu shiga babin falalar ali ibn abi talib yanda falalar usman ibn affan yau za mu ƙara samu shiga babin falalar sayyidina ali inda za mu yi aron gama da yan shiya insha Allah ta'ala wannan shine hadisi na 3716 imamu turmuzi yace haddathana ahmad ibn ibrahim ad-dawraqi قال حدثنا العلاء بن عبد الجبار قال حدثنا الحارث ابن أمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ابن عمر يتي قال يتي كنا منكسن شيء نقول منا فدا إن جاء عبد الله بن عمر فا ورسول الله حي تن النبي أنا رأي منا شو أبو بكر وعمر وعثمان منا شو أفلا لا duk wanda yafi kowa daraja a wannan al'ummar bayan annabinta abubakar ne siddiq daga sai na abubakar sai umar daga umar sai usman haka suka yi ittifaki su sahabbai suye su har da sai na ali bin abi talib a ciki suna ganin daga abubakar sai umar daga umar sai usman wannan hadisi imam bukhari da kansa ya kasa sahih bukhari hadisi na 3494 saboda haka wannan yana nuna mana yadda yace abubakar wa umar wa usman to yana nufin ala hadha tartibi manzilatuhum matsayin su bisa wannan jerin daga abubakar sai umar daga umar sai usman imam al-bukhari ya rawaito ta wata fuska daban har yanzu daga abdullahi dan umar ibn umar yace kunna khayru bayna nas muna cewa a tsakanin mutane wane yafi wane yafi fi zamanin rasul a zamanin annabi annabi yana raye a gabansa muna faɗa fa khayru ababakrin sai mu ce abubakar fi kowa thumma umar bin khattab sai mu ce umar sai umar dan khattab thumma usman ibn affan sai usman ibn affan to kaga ko ana aka tsaya sai na usman ibn affan a wannan al'ummar bayan annabin da shine na uku ai jama'a ya kai ya kawo al-hafiz ibn hajar cikin fathul bari yace da muka da yace nukhayyiru muna cewa kenan fulanun khairun min fulani kenan abubakar khairun min umar wa umar khairun min usman wa usman khairun min ghairi usman ko yafi wasunsa sannan ya zo a sunan abi dawud ta hanyar salim daga ibn umar ibn umar ya ce, kunna naqulu wa rasulullah hayy muna faɗa annabi yana raye afdalu ummatin nabiyyi ba'dahu abubakar al'ummar annabi wanda yafi kowa bayan annabi sai abubakar thumma umar thumma usman imam tabrani yayi kare a wata ruwaya fa yasma'u rasulullah rasulullah Sallallahu alaihi wasallam zalika fala yunkiru annabi yana jin su abai sai majalisa suna yira, yana zaune cikin su abubakar ya fi kowa cikin al'umman nan bayan annabi daga shi sai umar daga umar sai usman annabi yana ji da yayi inkari ba kaga wannan sunna eh, kaga ya karrara shi ya kenan kaga annabi ya karrara ya zanto kamar zancensa ne tunda ya ji ya yi shiru yadda aka yi hayya ala eh, as-salatu khairu min an-nawm ya shiru kaga ya tabbatar da sunnantuwarsa saboda haka wannan hadisin ya nuna mana fifikon sayyidina Uthman bayan Abubakar da Umar yadda yake shahararre a wajen jamhuru ahli sunna duk malaman da suke danganta kansu zuwa ga sunna sun yarda Abubakar ne na ɗaya bayan annabi kenan sai Umar sai Uthman eh, Sani kuma wasu cikin salafu salih kuma jama'a wasu cikin salafu salih sun tafi akan cewa aliyu ya fi usman ali ne na uku usman ne na hudu cikin wanda suka faɗi aliyu ya fi usman akwai sufiyanu sauri an gane ko amma shi sufiyanu sauri tun kafin ya mutu marmaza ya sauka daga wannan fahimta. ya dawo ya mayar da sai na usman a martaba na uku ya cire ali a wurin an gane ko su ibn Khuzaima da wasu a bayansa saboda haka wasu tsiraru ne kaɗan suka ba wa Ali na uku suka ba Usman na hudu amma kuma yawancin jamhurin sahaba wanda suka yi magana annabi yana raye ya ji su ya tabbatar ya shiru ya tabbatar sun ce Usmanu ne na uku mun ji Sufyanu sauri yana ɗaukar Ali ya fi Usman amma muka ce nan da nan kafin rasu ya dawo ya warware wannan bayani ya ce Usmanu shine na uku shi alima ba a magana shi ne na hudu ko shi ne na kaza a kirga ana tsaya a na uku amma a khalifanci shi ne na hudu <clears throat> imam mali ya faɗi aka cikin mudawwana mudawwana sannan kuma jama'a sun bi da cikin su akwai yahya al-qattan cikin mutanen ƙarshe akwai ibnu hazm zahir amma jama'a ko da kaji wasu suna cewa ali ya fi usman cikin malaman sunna to su ne kaɗan kuma ba shine magana rajiha ba ita marjuhiya ce ma'ana magana su ba ta da ƙarfi domin kaga wannan sahabbai ne suka yi ittifaki Usman na uku bayan eh, Abubakar da Umar ina fata an gane sahabbai ne gaba da suka yi ittifaki kuma annabi yana jin su <coughs> to duk wanda zai zo ya ce maka Ali ya ji Usman babu sahabi a shi ba to ga sahabbai su suka fi mu sanin kansu jama'a wannan kenan sai Imam Tirmidhi yace haddathana Ibrahim bin Sa'id al-Jawhari qala haddathana Shazan al-Aswad bin Amir an Sinan bin Harun an Qulayb bin Wa'il an ibn Umar qala dhakara sula fitna annabi ya ambace fitina za ta zo fa qala sai yace yuqtalu hadha fiha za a kashe Usman a ciki mazluman a matsayin an zalunce shi an ci haƙƙinsa li Usman sai annabi ya ambaci sunan Usman ibn Affan إمام الترمذي يجي حدثنا الفضل بن أبي طالب البغدادي وغير واحد قالوا حدثنا عثمان بن زفر قال حدثنا محمد بن زياد عن محمد بن عجلان عن أبي الزبير عن جابر قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة رجل ليصلي عليه أنزوا النبي ده جنائزر ونمتم يصلى تقاور مشي وانا حديث جماعة موضوعي ne kirkirarre ne da'ifi ne wanda nake karantawa yanzu falam salli alaihi annabi bai sallaci gawar mutumin ba fa qila ya rasulullah sai sahabbai suka ce ya manzo Allah ma ra'aynaka tarakta salata ala ahadin qabla hadha ba mu taba ganin ka bar yin sallah wani kafin wannan ba qala sai annabi ce ku kyale shi innahu kana yabghadu usmana fa abghadahu Allah shi yana kin sayyidina usman sai Allah ya ƙi shi to tunda Allah ya ƙi shi to ni ko ina zan sallaci gawar sa babi na gaba imamu turmus zai haddasa na ahmad ibn abda ko az Haddasa na ahmad ibn abda az-zabbi <clears throat> qala haddathana hammad ibn zaid an ayyuba an abi usman an-nahdi ana abi musa al-ash'ari qala abu musa al-ash'ari yace in talaqtu ma sallallahu alaihi wasallam na fice tare da annabi fa dakhala ha'idan lil ansar shiga wata gona na mutan madina fa qada hajatahu sai biya bukatarsa fa qala li sai ce ya aba musa amlik alayya albab annabi ya ce ya abu musa ka mu mallaki wannan kofar me yake nufi kai min gadin wannan kofar kuna ji kai min gadin kofar annabi ce duk wanda zai shigo sai na bada izini wannan kenan a wannan lokacin yace fala yadkhulanna alayya ahadun illa bi izni wannan hadisin bukhari da muslim kar ka bar wani ya shiga wannan lambun sai ka nemi izini a wurina fa jaa rajul sai wani mutum ya zo fa daraba al-bab sai ya kwankwasa kofa fa qultu abu musa al-ash'ari yace sai nace man hada waye wannan kun ga anan yace ya nuna abu musa al-ash'ari annabi ne ya ga masa yayin wannan gadin kofar kuna ji to akwai ruwayar da kuma abu musa al-ash'ari ne yace yau zan zanto mai gadin kofar annabi sallallahu alaihi wasallam ba annabi ne ya sa shi ba to ala ayyi hal kana iya hada ruwayoyin biyu farko ya sa kansa daga baya annabi ya ya tabbatar da shi yace ka ci gaba na baka wannan dama da aka kwankwasa kofa fa qultu man hadha abu musa ashari yace sai nace wa yake kwankwasa kofa fa qala abubakar faƙala sai mai shi abubakar abubakar ne wannan ya nuna in ka je ka yi sallama ya ce waye ka kira sunanka sai sa soja bai yarda da wani nini ba a duhu kana zuwa soja zai ce waye kai in bombodiya ne zai ka ce wane las bombodiya wane sajin wane ko ba ka ba eh, ofisa wane ko siwo ne sai ya kira kansa don in ba ka zai sha dalma eh kaga don annabi ya taba cewa wannan waye sai ce ni ne sai annabi ce ni ne ni ne sai annabi ya nuna bacin ransa ah, sannan kuma masu magana suna cewa ni ne sunan barawo ne <laughs> ni ne sunan barawo ne sai ka faɗi sunanka ko sunanka ka faɗi sunan da aka sanka da ita sunanka ibrahim ana kiranka ibro sai ka ce ibro ne <laughs> an gane ko yawwa lakabin da aka sanka da shi sai ka fada sai ka ce ne amma ka ce musa ka ba za ka gane ba ne bankwale ne ka ka za su fada shi shine ka'ida ina bankwalen ne eh to shine kenan sai ci gaba da cewa aha sai mai shi abubakar ne ke sallama abubakar ne ke sallama fa qultu ya rasulullah sai abu musa al-ashari ce sai nace ya manzo Allah hadha abubakar yasta'din wannan abubakar ne yake neman izini kala ta nabi ta i'zan lahu wa bashirhu bil janna ka ba su izini ya shigo kuma kai masa albishir shi dan aljanna ne fa dakhala wa bashartuhu bil janna abu musa al-ashari ce abubakar ya shigo sai ne masa albishir da aljanna wa ja'a rajulun akhar sai wani mutum daban shi ma yazo fa daraba albab ya buga kofa fa qultu sai nace haza waye wannan fa qala sai ce umar umar ne abu musul ashari yace fa qultu ya rasulullah sai nace manzo Allah haza umar yasta'zin ga umar yana neman izini qala ta nabi ce iftah lahu wa bashirhu fil janna bude masa shi ba kai masa albishir da aljanna kaga kenan du'a wannan maka zamani annabi akwai tsari eh ka duk wanda yazo ba kai tsaye zai shigo ba faƙala sannan kuma me aha wajen kala wa shadu fa ja rajul akhar sai wani daban ya zo fa zarabal babu ya buga kofar fa qultu sai nace man haza waye wannan qala sai ya ce mu usman usmanu ne fa qultu sai nace ya rasulullahi ya manzo Allah haza usmanu yasta'zin ga usman yana neman izini qala sai annabi ce iftah lahu wa bashirhu bil janna ka bude masa kofa kuma kai masa albishir da me da aljanna ala balwa tusibuhu shi zai samu aljanna amma akwai bala'in da zai same shi anan annabi ya faɗa a dunkule bala'i da zai same shi a duniya akwai ruwayar da annabi ya ce za a yi masa yankan rago kuma haka sai na usman ƙarshen rayuwarsa haka yankan rago aka yi masa حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي ويحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال حدثني أبو سهلة قال قال عثمان يوم الدار عثمان يا فدا أرانا دا أدى yan baran dan shi'a da khawarijai suka zagaye gidansa wasu sun zo za su taimaka mishi a murƙushe su kuma ko an yi suna da yawa su 'yan ta'addan sai sana usman ya ce, inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kada ahida ilayya ahadan annabi ya mun wani me alƙawari alƙawura ne kamar haka na farko in Allah ya sa maka rigan khalifanci in wasu ce ka cire je mu yi karatu mu yi a karatu mu bayan juma'a ba annabi ce karka cire sanin ko na biyu annabi ce an mun albishu da aljanna saboda bala'in da za ta same ni za a mun yankan rawo yace ku fita ba za ku hana abin da Allah ya kaddara ba kuma haka da azumi a bakinsa suka kwantar da shi suka yi masa yankan rago muka ce na karatun qur'ani jininsa ya kan kanfasa ya fika humullah sai ce fa ana sabirun alai zan yi hakuri kan abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce zai karbe ni to kaga wannan jama'a haka rayuwa yake in kana karanta annabawan Allah Eh, tarihin annabawan Allah za ga wani an kashe shi wani an kore shi a garin su ka zawo cikin sabon ma haka yanzu ka duba annabi Musa alaihi salam ba dole hijira daga Misra zuwa garin Madina ba ka dubi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hijira daga Makka ya koma Madina to haka annaba Allah ko wanda aka kashe sahabbai ma ko wanda aka kashe akwai wanda aka kora kamar Dr. Zakir Naik ai indiya ta ce ta danganta shi da 'yan ta'adda a dole kuma wadda ba shi da alaƙa da 'yan ta'adda alaƙa na nesa ballantana na kusa Ƙasar malaysia ko ina ce ta ce to ta ba shi cancantar zama a kasanta na shekara hudu ne ko biyar ko uku saudiya kuma uwar Musulunci sai ta ce kai ta ba sa dama yanzu ta masa takarda da komai shi cikakken dan Saudiya ne har ya mutu haka sarki Salmanu tsakanin jiya da yau sarki Salmanu yace yanzu Dr. Zakir dan Saudiya ne kana yace masa makiyun kana yace masa madaniyun har ya mutu ya zo shi da 'ya'yansa da jikokinsa su ƴan Saudiya ne yanzu kaga uwa kenan jama'a Iran ai bata karbe shi ba eh to ai Iran ba kasar musulunci ce. <laughs> to saudiya ta karbe shi yanzu dr zakir saudiya ta ce kar a sake ce masa dan indiya a ce masa dan saudiya an ce ah, dakaru interpol su kama shi saudiya ta ce babu wanda ya sai ya kama shi da ikon allah in ka ga an kama shi to mala'ika ne ya karbi rai ko ana kyauta ta zato sai ya koma ga aljanna mahalicinsa to wani kenan babul manaqib ali ibn abi talib radiyallahu anhu babin matsayi matsayoyi na Ali dan Abi Talib Allah ya kara masa yarda to a wannan babin sayyidina Ali namu ne muna son shi amma ba irin na yan shi'a ba don za ku zo a nan za ku ji dalilan hadisan da shi'a suke makalewa da shi su ce na Ali ya fi kowa a wannan al'umma ya fi su abokan su Umar su Usman za ka ji dalilan da suke makalewa da shi kai da dalilin da suke makalewa ma halifancin abubakar da umar da usman bai yi ba ka'idar khalifar farko bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ali ne za ka ji dalilansu wasu hadisan da'ifai ne sun rube wasu hadisan ko sun samu hadisai ne sahihai sai suka ɗauko ƙarya suka maɗala mata suka ƙara mata to anan za mu gutsire ƙaryar ku ganta sannan kuma na uku wani hadisi ne sahihi babu ƙari a ciki sai su canza mata fassara to insha Allah ta'ala za ku ji su za mu warware su da ikon Allah imamu turmuzi babi na ashirin babun manaƙibi ali bin abi talib radiyallahu anhu babin matsayoyi matsayi na sai na ali dan abi talib Allah ya ƙara masa yarda shine aliyu dan abi talib dan abdul muttalib ba ne ba hashime shi dan baffan annabi sallallahu alaihi wasallam ne babansa abu talib shaqiqin baban annabi ne baban annabi abdullahi da baban sayyidina ali abu talib uwa ɗaya uba ɗaya kuma surukin annabi ne sallallahu alaihi wasallama sannan kuma sunansa asalin sunan asalin sunansa abdulmanaf amma kuma ya abinan da ali an haife sa kafin a turo annabi da annabta da shekara goma shi magana mafi karfi shi yasa annabi ya zo da annabta shekaransa goma manzo Allah ya rene shi tun daga ƙaraminsa sannan kuma tun yana ƙarami ya lazanci annabi sallallahu alaihi wasallama har zuwa rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallam uwar sayyidina ali sunanta fadimatu bintu asad bin hashim yar baffa annabi ne farkon eh, yar hashimiya da ta haifi ɗa ga hashimi ita mahaifiyarsa yana ali ba kamar babansa abu ɗalib ba babansa abu ɗalib bai musulunta ba har ya rasu amma mahaifiyarsa ta musulunta ta zanto cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ta rasu a rayuwar annabi annabi da kansa ya binne ta wasu suka ce kabarin abubakar da umar suka tona tsagun cikin annabi ce ne zan tsaga wasu ma sun ce har sai da annabi ya shiga ya dan kwanta ya fito yace kabarin uwata ce yace ya Allah wannan mahaifiyata ce bayan mahaifiyata ta kosar da ni ta zo na da yunwa ta tufatar da ni ta zo na tsirara ita ce Fatima bintu Asad Fatima mahaifiyar sai na Ali Fatima bintu Asad bin Hashim a ita ce da annabi ya haifi yarsa sai mata takwara Fatimatu shi yasa sai na Ali mamarsa Fatima matarsa Fatima takwarar mamarsa ya aura saboda kana iya auren ta kwaran mamarka kana ce ai kwaran mamarka mamarka ce wannan in ummahatuhum illa la'i waladnahu wannan kenan sannan kuma eh, ibnu ishaq yayi maganganu game da lokacin da sai ali ya musulunta wasu ce shekaransa tara wasu ce goma wasu ce sha uku shi sai ali bin abi talib yana da alkunya guda biyu ana masa alkunya da abu turab wanda annabi ya kira sa da kum ya aba turab kuma ana yi masa alkunya da abin ana masa alkunya da abul hasan abul hasan wasu kuma haka ma ya zo a cikin wasu littattafai abu turab da abul hasan shine alkunyarsa da ya fi shahara sai mu dawo cikin karatu hadisin farko imamu turmuzi ya ce حدثنا قتيبة قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبئي عن يزيد ابن الرشكي عن يزيد الرشكي عن مطرد ابن عبد الله عن إمران بن حسين قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا النبي أتورى رندنا ياكي واستعمل عليهم علي بن أبي طالب يشو قبان تدوايا كنسو علي بن أبي طالب شين كومندا فمضى في السرية سيتفي a cikin wannan sariyar sai na ali bin abi talib fa madha fi sariya jama'a idan ce sariya runduna ne amma ba ta da dakaru masu yawan gaske kuna ji dakaru ne wanda ba ta da jama'a masu yawan gaske wanda in yayi yawa su 400 zuwa ƙasa to su ake kira me saraya eh, sariya jam'in su saraya fa asaba jariyatan to jama'a wannan rundunar da suka tafi sai suka samu wata baiwa fa an alaihi sai suka munana wa sai na ali akai kun gane suwa suka munana masa ma'ana a dakarun da aka yi yakin akwai wata baiwa da aka kama slave sai suka munana wa ali bin abi talib wani abu da ya shiga tsakaninsa da wannan baiwar na san kun kasa kunne ku ji me ya faru ga wannan baiwar a abin da ya faru jama'a wannan baiwa sai na Ali bin Abi Talib ya kusance ta kuna ji na a cikin kaulin wasu malamai da ya kusance ta to shikenan sai suka munana wa sai na Ali don me ya kusance ta to me suka munana masa akai wasu suna ganin kamar sun munana masa baiwar ba ta yi istibra'i ba ina ba ta an gane don eh, a ka'ida annabi ya hana kusantar baiwa sai ta yi mai sai ta istibra'i wanda ta mai istibra'i magana rajiki jini ɗaya, to ba ta yi istibra'i ba an gane ko to sai suka yi wa sai na ali raddi eh, a kai kuna jina ko kuma suna ganin suna masa raddi ne ya ɗauka kafin a raba ganima don haka ya yayi gulul wa man ya ati bi ma galla yau malkiyama kun gane zancen da nake nufi anan to wanda idan ka ɗauki waɗannan duka biyu to shi sai na ali yana da hujja ne ba mamaki abinda malamai suka ba da amsa wannan baiwa da aka kama ɗin an gane ko budurwa ce ta fara kai shekarun budurci amma bata balaga ta fara haila ba to tunda bata balaga ta fara haila ba to irin wannan zai iya kusantar ta a shar'ance kun gane wannan zancen ko da ga an wata ba kamammiya bace ba in za ta yi aure sai ta yi ba to amma in bata fara haila a rayuwarta ba babu wata istibra'i to shine ah, wasu suka bada amsa da wannan wasu ba suka ce ba mamaki an kama ta ɗin ma a matsayin sulafin tana haila saura kwana ɗaya jini ya tsaya sai jini ya tsaya to kaga ta yi istibra'i ta me ma'ana istibra'i ya nuna babu ɗa a cikinta babu juna biyu to kaga wannan in mun ɗauki ɗaya cikin bin nan kaga dai ya wanke wannan shubar shi sai na ali yana da hujja an gane ko a hadisin buraida a wajen bukhari Ah, annabi sallallahu alaihi ya tura ali bin abi zuwa ga khalid don ya karbi khumusi to shi kuma yace khalid din eh, shi kuma ya da yace yana fashi da ali din sai ya ga ali yayi wanka ya fito sai suke ganin kamar ya kusanci wannan baiwar an gane ko shine kenan suna ganin kamar ba a raba ganima ba ya kusance ta shine kenan sai annabi da aka zo sai ce a'a ai shi ali din in za a ba da kasonsa homosi na yaƙi din yana da kasonsa da ya fi wannan baiwar saboda haka ya yi haka ne da niyyar in za a yi rabiya ma baiwar mai tana cikin kasonsa sai a ba su cikonsa wannan kenan kaɗan daga ah, maganganun malaman ilimi akan wannan wata aqada arba'atu ashabu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai mutum hudu cikin sahaba da bi suka yi alƙawari fa qalu suka ce idza laqina rasulullah in mun hadu da annabi akhbarnahu bima sana alin sai mun ga masa abin da ali yayi ya kusanci ɗaya cikin baiwa ku yangi din wa kana almuslimuna idza raja'u min as musulmai da in sun dawo daga bulaguro bada obi rasulullah suna farawa da waye da manzon Allah sai kawai su je gaba manzo Allah kowa ya faɗi abin da ya wakana a wurin yaƙi fasallamu alaihi suka annabi sallama sun mansarafu sai suka fice ila da halin zuwa gidajensu fara ma qadimatis sariya wa lokacin wancan sariyar suka zo sallamu ala nabi suka yi wa annabi sallama fa qama ahadul arba ɗaya daga mutum hudun nan ya miƙe fa qala ya rasulullah sai ce ya manzo Allah alam tara ila ali ibn abi talib sana kaza wa kaza ba gani ali dan abi talib ne yayi kaza da kaza ya kusanci baiwa cikin ku yangi yaki fa a'rada anhu rasulullah sai annabi kauda kai kamar bai ji ba thumma qama sani na biyu cikin su ya miƙe shi ma yi bayani fa qala mithla ma maqalat ya fadi irin magana farko na farko fa arada anhu annabi ya kauda kai thumma qama ilayhi salis fa qala mithla ma qalat fa arada anhu na uku ma taji ya fada irin maganar su annabi ya kauda kai thumma qama rabi fa qala mithla ma qalu sai na hudu ya miƙe sai ya fadi irin nasu fa qala ilayhi rasul sai annabi ya fuskance shi wal ghadab fushi yu'raf waje ana ganewa a fuskar annabi fa sai annabi yace ma turiduna ali ko me kuke so ne da ali din nan ya dame ku da aliyu ma turiduna ali me kuke so da ali ma turiduna ali sau uku me kuke so ne da ali inna aliya minni wa ana minhu lalle ali yana da gare ni ni ina da gare shi wa huwa waliyu kullu mu'minin min ba'di shi waliyin kowane mu'mini a bayana to wayannan jumlolin karshe su suke buƙatar sharha mun ji dai wajen inda aka ɗauki yadda Ali ya kusanci wancan baiwar ba mu da matsala kai mu warware shi a ilmance annabi da yace inna aliyan minni wa ana minhu wannan ya inganta wa huwa waliyu kulli mu'minin ya inganta min ba'adi kutse aka yi bai inganta ba to mu dauka inna aliyan minni wa ana minhu lalle ali yana da gare ni, ina da gare shi to wannan anan yan a suka yi charab suka dauki wannan suka ce to jama'a kun ga namu ya samu da annabi ya ce inna aliyan minni wa ana minhu wannan yana nuna ali ya bi duk sahabbai dan annabi ce ali daga gare ne ni daga gare shi sai suka ce ali ya bi duk sahabbai ya yi sai na abubakar da umar da usman da ma sauran an gane ko wai domin annabi ce inna aliya minni wai annabi bai taba faɗin irin wannan maganar ga wani banda waye ba aliyu ba kun ji wannan zancen to a ya kamata mu dawo abu biyu za mu duba abu na farko shin menene ma'anar inna aliyan minni wa ana min hudu? ma'anar zancen ali yana da gare ni ina da gare shi sa'annan ko na biyu shin magana da yan shi'a suka faɗa annabi ya taɓa gaya wani cikin sahabbai ba sai aliyu shin maganar ya inganta ko annabi ya taba gaya wani sai mu dawo me annabi da yake ce me annabi yake nufi da inna aliyan minni wa ana minhu ya zo da ahmad annabi ce da'u aliyan da'u aliyan ku kyale ali ku kyale ali ali yana da gare ni ina da gare shi to abin da annabi ya nufi aliyu minni ba wai wani bangare ne na annabta ba a'a yana nabi aliyun minni fi nasabi was sahari wal musabaqati wal mahabba ali yana tare da ni fi nasab jini na ne yana nufin minni jini na ne dan uwana ne na jini yadda abu tsada ai dangi annabi ne na jini amma kafiri ne abu talib ba dangi annabi ne na jini musulmi ne yana nufin minni dangi na ne kuma surki na ne an gane ko kuma mai rige-rige ne gare ni kuma akwai kauna tsakaninmu an gane ko yawwa ba wai zunzurutun kusancin yake nufi ba domin ja'far ai shi ma akwai wannan kusancin wannan shine maganar al-hafiz ibn hajar a cikin fathul bari Imam nawawi shi ma yayi sharhan irin wannan maganar kun gane wannan saboda haka ali yana tare daga gare ni kaga abin da muke fassarawa eh sai kuma mu dawo yan shi'a da suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba faɗin irin wannan kalmar wa wani cikin sahabbai ba to ƙaryar su ne annabi ya faɗa a gashi nan na farko julaibib julaibib kun san kissarsa wani sahabi ne wanda ba shi da auki a halitta amma yana da auki a imani hadisi abi barza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an kammala yaki sai ce jama'a kowa ya yi cigiya akwai wanda ya rasa wani dan uwan shi sai kowa ya ce a babu wanda ya rasa dan uwan shi sai annabi ya ce to ni ko ina cigiya ban ga julaibib ba ban ga julaibib ba shi ne wanda da aka ce a fita jihadi eh, shi yana da sabuwar amarya bai ma jira yawa ba ya fito to aka fara neman julaibib a rayayyu ba a gan shi ba sai annabi ya ce to a dubi gawarwaki sai aka fara duba gawarwaki can gefe sai aka ga gawarwakin manyan arna 'yan ta'adda guda bakwai ga julaibib a kwance shi ma a mace kenan alamar ya kashe bakwai kafin suka kashe shi sai annabi ya ce qad qatalahum thumma qataluhu sun kashe eh, eh, sorry eh, sai annabi ya ce qatala sab'atin thumma qataluhu hadha minni wa ana minhu annabi ce duba ya kashe bakwai kafin suka kashe shi wannan yana da garin nima ina da gare shi kuma hadisi nan ruwayar imam muslim ne domin sai musa hadisi na dubu biyu da dari hudu da saba'in da biyu to kaga annabi ya ce wa julai bib hada minni wa ana minhu ina ba ta an gane to kaga imamun nawawi yace abin da annabi yake nufi na Julai julabi hada minni wa ana minhu yana nufi wannan yana da gare ni yana da gare shi ittihadu tariqatahuma wa kuma fi datillah ma'ana hanyar mu da aqidar mu ɗaya da shi kuma kuma hanyar mu ɗaya na yi wa Allah da'a saboda haka kaga annabi ya faɗa game da julaibib huwa minni wa ana minhu ba julaibib kaɗai ba ‘yan ƙabilar ash'arawa a hadisu abu musa al'ash'ari manzo Allah ce innal ash'ariyina idza armalu fil ghazwi aw qalla ta'amu da'amu iyalihim bil madina jama'u ma kana indahum fi thawbin wahidin ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم annabi ya ce ga kabilar ash'arawa in sun tafi yaƙi guzuri ya ƙare sai ce kowa wasu guzurinsu ya ƙare wasu guzurinsu bai ƙare ba sai ce kowa ya kawo guzurinsa ko kuma suna gari duk shekarar da aka yi yunwa wani buhu ɗaya ne da shi wani mudu biyar wani ba mudu ko ɗaya wani buhu ashirin wani buhu ɗari sai ake kowa ya tattaro a zo a tara wuri ɗaya ya tara wuri ɗaya sai a yi raba daidai wa kowa a garin haka suke lokacin tsada abinci sai annabi ya ce fahimmin ne suna daga gare ni wa ana minhum ni yana daga gare su to a ce bayan annabi ya faɗa game da ali ya faɗa game da julabi ga kabilar ash'arawa gaba ɗaya annabi ya ce hum minni wa ana minhum shi ma hadisi ne na imam muslim uh, kuma imam bukhari ya kawo a sahih bukhari hadisi na 2354 a sahih muslim hadisi na 2500 an gane ko uh, kaga kwanakin baya an irga wasu masu kuɗi a ƙasar nan wanda kowannen su ribar da yake ci a rana ɗaya zai rike talaka na shekara guda akwai eh, an irga su dan gwade su waye kowane ya ɗauki kuɗinsa shi ɗaya ya raba wa 'yan najeriya gaba ɗaya kowa zai zama miliyoniya. bibisu sun fitar shekar jiya kazan bibisu akwai gulma eh amma kaga ashe su ma za su fitar da zakai da ya dace za a samu canji hmm, amma muna kyautar da zato suna fitar da zakka amma dai a sake inganta fitar da shi da ka san na ba su da kansu ke bayarwa ba za su wakiltar da wasu ne su mai wasu a ƙara mai ƙarfi ƙarfi a hadisin sa'ad manzo Allah ya gaya wa bani eh, ya ga yawa bani najiya duk da su da da'ifi ne ana minhum wa hum minni imamu Ahmad ya ka cikin musnad nasa an gane ko saboda haka jama'a fadin cewa huwa minni Eh, da annabi ce inna aliya wa ana minhu mun ja ga wasu mun ji ko ga ma'anarsa to kaga in mun dauki wannan ma'anar kaga kenan ya nuna baya nuna abin da yan shi'a suke nufi wai ali sauran sahabbai ina fata an gane in mun ce in sun jafi sauran sahabbai sai ce duk dan kabilar asharawa daidai yake da ali kenan ali bai fi shi ba sai gaba sai annabi ce wa huwa waliyyu kulli mu'minin min ba'di shi annabi shine waliyin shi ali waliyin kowane mumini ne inji annabi a bayana kuna ji to wannan jumlar haka yazo yan shi'a sun kafa hujja da wannan hadisin cewa anan annabi yana nufin ali bin abi tsari shi zai zama khalifa daga na mutu da haka waje yan shi'a khalifancin da abubakar ya shekara biyu umar ya yi sanin wa umar ya yi usman ya yi kuna ji kusan talatin da to sun yi zalunci don wai ka san abin da za su ce don annabi ce wa huwa wali kulli mu'minin sai ce mai min ba'di bayana to jama'a ko a ce ma bayana ai ko na hudu ya zama halifa ai bayan annabi ya zama to wannan shi za mu yi tiyatarsa wa wali kulli mu'minin min ba'di to jama'a kalmar min ba'di din sai yake suka ci suka ce yana nuna shi khalifan annabi ne sallallahu alaihi wasallam bayan annabi to kafa hujjar su da haka jama'a ƙarya ne domin ƙarin min ba'di din ba'di din bai zuwa a min ba bai zuwa a hadisan annabi ba hadisi ingantaccen ya tsaya wa huwa waliyu kulli mu'minin bai ce min ba'di ba min ba'di din nan ƙari ne aka yi sai mu duba suwa suka ƙara in ahli sunna ne suka kara to in ƴan shi'a ne to an sani ta wani yace annabi ce duk wanda ya sha kankana Allah ya gafarta masa sai aka duba dilalin kankana ne ka yana son gangana ya shiga haka mun yi tsokaci a kawai na maganar a karatunmu na littafi min hajjul mu'min na shi dr mustapha murad to sai mu duba waye kari na min ba'di don yan sha sun sani an bar sa da annabi ce eh, wa huwa wali kulli mu'min shi annabi shi ali masoyin duk mu'mini ne kaga wani baya magana khalifanci amma yace me min ba'di yana nufin shugaban kowane mu'mini ne bayana to bari mu ji wa ya sa min ba'adi da don min ba'adi daga baya aka sa yadda ya kace min ba'adi to an ƙara ma min ba'adi min ba'adi rasul ne to wanda ya ƙara min ba'adi jama'a duwar yace ah, ah, sorry wanda ya ƙari nan jama'a shine Ja'far ibn Sulaiman sai ya ƙari min ba'adi dama shi annabi ce wa wali kulli mu'min amma Ja'far ibn Sulaiman sai ce min ba'adi shi kuma ko da shan mubarak furi yace shi'iyun bal huwa ghalin fi tashayyu shi Sulaiman Ja'far ibn Sulaiman dan Shi'a ne a Shi'an ma dan wuce gona da iri ne a Shi'a shi yasa cikin tahzibut tahzib yake cewa duwari yace Ja'far idan aka ambaci Muawiya a wurinsa sai zazzagi Muawiya in ambaci sai na ali sai ya zauna yana ta kuka shi an zalunce shi khalifanci sai na hudu suka bashi to kaga yana nuna abokan da umar da wasu sun zalunce shi wani yana nuna mana jafar dan suleiman tantirin dan shi'a ali ibn hibban a cikin littafinsa kitabu siqat yayi magana da sanadinsa ya tike zuwa ga abinan jarir ibn yazid ibn harun ya ce yana zaune a gaban babansa sai ce babana ya tura ni wajen ja'far ibn sulaiman sai da na zo sai na ce masa labari ya iso mana kana zagin abubakar da umar sai ya ce zagi ba na yi amma ƙi ina ƙinsu ya ce zaginsu ba na yi kuna ji amma ƙinsu ina yi shi ya sace fa'ida wa rafidiyul himar shi ɗan shi'a ne a cikin ɗan shi amma jaki ne shi don zagin yana ƙinsu to kaga kiyayyar ai ba ƙaramin abu ba ne ballantana ma zagin su ma yana yi duk da ibnu addi daga zakariya saji yake cewa hikayar da aka bayar cewa yana kin abubakar da umar ba abubakar da umar din nan eh, na kulafai shi na ake nufi ba akwai wasu makotansa biyu ɗayan sunansa abubakar ɗayan sunansa umar makotansa ne na su. shi yasa ga zaka tambaye sa kana zagin makotanka abubakar da umar sai ce zagin kan bana yi musu amma ina kin su. amma jama'a ba wai wanke shi aka yi ba fa inda da yake yi don me suka taso da sunan abubakar da umar ba wai sun bata masa ba don abubakar da umar ɗan a wurinsa sai na abubakar da umar ɗan mutanen banza ne ta sa ga har yau shi'a suna ƙi mai suna abubakar da umar da yanzu za ka shiga iran ka shiga wani layi layi da yan shi'a da yan sun ji sunan ka abubakar ko umar za su kai shirka wannan kenan kun ji wannan zancen sannan abin da ake so gane an ittifaki gaba daya Jafar ibn Sulaiman dan Shi'a ne shi ya ƙara min ba'di da wannan malamai sun ittifaki shi yasa ya zo a cikin takrir Jafar ibn Sulaiman ad-Dubai Abu Sulaiman al-Basri saduqun malama hadisi suna cewa shi saduki ne zahiru mai gudun duniya ne Lakin na na ya tashayya sai da yana da shi'anci to shi'a kuma an san su da ƙarya to kaga sai ya ƙara min ba'adi a wannan hadisi haka ya yazo cikin almizan. Don haka jama'a ƙarin da aka ce ba'adi din kuna ji min ba'adi din a wannan hadisin ɗan shi'a ne ya ƙara ne Ja'far ibn Sulaiman Ja'far ibn Sulaiman ad-Dabi'i sannan ya tabbata wajen malamai annal mubtadi'a idza rawa shay'an yuqawi bihi bid'atahu fa huwa marfud duk wanda yake kan bid'a sai ya kawo wata ruwaya don ya karfafi bid'arsa to ba a karba amma shi dan bid'a ne ya kawo ruwaya don ya karfafi sunna ana karba amma don ya karfafi bid'arsa to ba karba to shi dan shi'a ne ya kawo ƙari wanda ya karfafi an ci. to ka ba za ka karba ba Abdul Haq الحق الدحلوي a cikin mukaddimarsa yace zababben magana wanda yake kira zuwa ga bid'arsa ya kawo wani ƙari don ya karfafi bid'arsa fa huwa mardudun qat'an za a mayar to jama'a kar a sake kar a barka wannan matakin ka zo ka haɗu da wani ɗan shi'a in ka ce min ba'adi wannan ƙarin ɗan shi'a ne don aka bai inganta ba ba za a karɓa ba baya cikin magana annabi ɗan shi'an da ya ƙara shine sai ka kawo masa ja'far ibn Sulaiman ad-Dabi'i ko eh Ja'far ibn Sulaiman ad-Dabi'i sai ce maka a a akwai wata ruwaya banda Ja'far wani ya ya zo da ya rawaito shi ma da wannan ƙarin kuna ji yayi mutaba'ar Ja'far akai shine Ajlah al-Kindi ya zo a ruwaya kuna ji ruwayar Ajlah al-Kindi shi ma ya zo da wahuwa wali kulli mu'minin da ƙarin me min ba'di Imam Ahmad ya ka musu da nasa wannan hadisin ta hanyar ajla alkindi cewa ya zo da ƙarin min ba'adi kuna ji to jama'a shi wannan ƙari na Jafar eh, ajla alkindi to Jafar alkindin ma jama'a bai tsira ba shi ma dan shi'a ne <laughs> ina ba an gane yawwa ajla alkindi shi ma dan shi'a ne haka yazo a cikin at-taqrib ajla ibn abdullahi ibnu hajiya yukna aba hajiya alkindi yuqalu ismuhu yahya saduqun shi'iyun ajla ibn abdullahi ibn hajiya ana masa kinaya da aba hajiya alkindi sunansa yahya saduki ne ɗan shi'a saboda haka ashe ko da an ce an samo shi bayan hanyar Ja'far ibn Sulaiman to an samo shi ta hanyar Ajla al-Kindi kaga shi dan shi. ne ya karfafi wannan zancen Imam Ahmad ya ka cikin musan nasa wannan hadisin wat hadisan da ba a samo su ta hanyar Ajla al-Kindi ba duk bai zo da min ba adidin ba ciki akwai hadisin da ya rawaito shi Imam Ahmad a Musnad nasa hadisi da 22995 ta hanyar fadl ibn dukaini sanadinsa ya cike zuwa ga ibn abbas daga ibn buraida ya ce na yi yaƙi tare da ali a garin yaman to shi ma ya kawo hadisin da wancan abin da ya faru wanda sai na ali yayi na kusantar baiwar sai annabi ya ce ya buraida alasta ulil aula bil mu'minina min anfusihim alasu aula bil mu'minina min anfusihim qultu bala ya rasulullah qala sai ce man kuntu maulahu fa aliyun maulahu bai ce min ba'di ba sannan kuma akwai hadisin da aka ruwaito wannan da muka kawo imamu ahmad ya kawo akwai a hadisi na dubu ashirin da biyu da ɗari tara da casa'in da biyar a musnad da hadisi na dubu ashirin da uku da sha ɗaya a cikin musnad wanda shi ta hanyar abin mu'awiya aka samu ya tike zuwa ga buraida yace manzo Allah ya tura mu a cikin runduna shi ma karshen hadisin annabi yace man kuntu waliyuhu fa aliyun waliyuhu bai ce min ba'di ba akwai wanda aka samu ta hanyar imamu ahmad a musnad hadisi da 23 da 78 shi ma a wannan ruwayar ya tike da annabi ta man kuntu waliyuhu fa aliyun waliyuhu don haka jama'a ‘yan shi'a da suke cewa ya zo da ruwayar min ba'adi so suka ƙara ƙarya ne kun gane ko hadisin sahihi ne sai suka ƙara ƙara ƙarya a kai to shi ko dama yadda Allah ya alƙawarin tsare Qur'ani ya yi alƙawarin tsare hadisi don gashi an gane ƙaryarsu don haka sayyidina ali ƙarya da annabi ya nuna shine khalifar farko bayan sa ba al-hafiz ibnu taymiya cikin minhajus sunna jama'a yace to ai ɗan shi amma suna da damuwa jama'a ba su iya larabci ba ne? ai faɗin annabi da yace huwa waliyu kullu mu'minin min ba'di ƙarin min ba'di ibnu taymiya yace kadibun ala rasul ƙarya suka yi wa annabi bal wa fi hayatihi wa ba'da mamatihi wa li kulli mu'minin shi annabi ayin da shehu islam ibn taymiya da annabi tun zamani yana rayu da bayan ya rasu duk mumini masoyin annabi ne Don Allah ta annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim annabi masoyin dukkan mumini ne saboda ba ma ali ba ba ali ne kadai masoyin annabi ba sallallahu alaihi wasallam abubakar ma duk sabai masoya annabi ne tabi ai tabi tabi na duk wanda suka bi su da imani masoya annabi ne yau kana kan musulunci ka rike sunna masoyin annabi ne saboda haka wannan wali din nan masoyi ake nufi waye ne ba masoyin annabi ba waye ne ba zai so ya zama masoyin annabi ba ibnu taymiya ya mai musu martani yace saboda haka ah, da annabi yana raye da baya raye duk wanda ya rike musulunci ya rike sunna waliyin annabi ne sallallahu alaihi wasallam Ah kare ma kan magana ibnu taymiya annabi ya ce wasu abai ina burin in ga yan uwan mu ba yace amma ah, zalla mu ba yan uwanka ba ne yace ko sahabbai na ne yan uwana su ne wanda za su ba su gani ba amma za su imani ne annabi yana burin ya mu ibnu taymiya to in ba kauna ba zai burin nan ibnu taymiya yace don haka shi walittaka wai a ce mumini masoyin annabi ne la tuhtassu bi zamani ba ke kebance shi da wani zamani banda wani zamani ba sanan ibnu taymiya yace bai ya kamata ma su sani fa wilaya iri biyu ne akwai waliyu akwai alwali akwai waliyu akwai alwali in an ce waliyu masoyi in an ce alwali shugaba jagora to shin annabi sallallahu alaihi wasallam yace ah, a nan a hadisin manzo Allah ce shin annabi ya faɗa wa huwa waliyu kulli mu'minin shi ali ko wa huwa wali kulli mu'minin ka yake wa huwa waliyu <laughs> yace shi masoyin duk mu'mini ne duk mu'mini masoyin ali da ya ce wa huwa wali sai na ali shi na fa shugaba jama'a in na mutu to annabi ba wali ya faɗa ba yace ne wali saboda kare kenan akwai rashin sanin larabci a wajen yan shi'a wanda ko rashin sanin larabci ko matsala ce na farko ka san larabci na biyu kuma ka koma ga salafus salih domin baka iya larabci ba ba za ka fassara qur'ani da hadisi ba ka iya larabci baka san mecece salafu salih suka faɗa ba kai ma ba za ka fassara qur'ani da hadisi ba sai ka san larabci ka san maganar salafu salih kun fahimci wannan zancen wannan kenan saboda haka kun ji tiyatar da muka yi wa wannan hadisin inna aliya minni wa ana minhu kun ji ma'anarsa ko sanan mun ji banda sai na ali annabi ya faɗi ruwa na magana ga julaibib ya faɗi yi wannan magana ga kabilar ash'ariyina da sauransu sannan kuma mun ji wa huwa waliyu kulli mu'minin min ba'di mun ji ƙarin min ba'di din kasurguman yan shi'a guda biyu ne suka ƙara shi wayannan kasurguman yan shi'a din muka ce akwai Ja'far ibn Waye ibn Sulaiman Alme eh? eh na farko akwai Ja'far ibn Sulaiman eh? Ad-Dumai Ad-Dubai ko na biyu muna da waye ne abinan alkindi ko alkandi ma'ana dai wannan ƙari guda biyu muka ce duk kasurguman 'yan shi'a ne suka kawo na farko Ja'far ibn waye ne ko ce ibn Sulaiman eh, Ja'far ah, ibn Sulaiman shi ya zo da wannan ƙarin kuma shi ɗan shi'a ne sannan kuma na biyu muka ce akwai ajilah alkindi sannan kuma mun ji fasarar waliyu ya sha bamban da me alwali kuma alwalin annabi ya faɗa annabi aula bil mu'minina min anfusihim imamu turmuzi to haka idan ka ɗauki ruwayar gaba da yace haddathana Muhammad bin Bashar ko qala haddathana Muhammad bin Ja'far qala haddathana Shu'ba an Salama ibn Kuhail qala sami'tu Abu Tufaili ko yuhaddithu an Abi Sariha aw Zaid bin Arqam shakka Shu'ba an Nabi qala man kuntu maulahu fa Aliyun maulahu duk wanda ni masoyinsa ne to alima masoyinsa ne wannan mun gama bayani akan su sai ruwayar gaba imamu tumus ya ce haddathana abul khattab ziyad bin yahya al-basri qala haddathana abu attab sal ibn hammad qala haddathana al-mukhtar ibn nafi qala haddathana abu hayyan at-taymi an abi an ali qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama rahimallahu ababakr annabi ya ce Allah yi wa abubakar rahama zawwajani ibnatahu ya aure min yarsa wa hamalani ila daril hijra ya ɗauke ni akan dabba kyauta har zuwa gidan hijira madina wa ta ka bilal kuwa ya ɗanta bilal min maliki daga dukiyarsa rahimallahu umar annabi ce Allah yi wa umar rahama ya qulul haqqa yana faɗin gaskiya wa in kana murran min dacin sa tarakahu alhaqqu gaskiya ya kyale shi wa malahu sadiqun ba shi da aboki ka wanda bai gane ba sai ya ɗauka gaskiya ya bar umar a'a ma'ana yawan gaskiyar umar har ya sa ma ya raba shi da aboki ka san aboki mai son zuciya baya so ka gaya masa gaskiya zai guje ka shine taraka wal haq gaskiya ya mayar da shi cikin jama'a yani sayyarahu wa ma lahu sadiqun ba shi da aboki mai son zuciya wannan kenan sannan kuma rahimallahu Usman annabi ta Allah yi wa Usman rahama tastahihi almalaika malakuna kunyarsa rahimallahu aliyan Allah yawa ali rahama Allahumma adiril haqqa ma ya Allah ka juya gaskiya tare da shi haithu dara duk inda ya juya duk da wani hadisi jama'a da'ifi ne yana da matsala ta fuskar inganci Imam Turmudi yace haddathana Sufyan ibn Waki'in qala haddathana Abi an Sharif an Mansur ar-Rabi ibn Hirash قال حدثنا علي بن أبي طالب بالرحبة قال لما كان يوم الهديبية خرج إلينا ناس من المشركين رانا Wasu mutane sun fito cikin mushrikai fihim suhail ibn amri a cikin akwai suhail dan amri wa unasu min ru'asa'il mushrikin to wasu mutane daga manya manyan mushrikai fa qalu ya rasulullah suka ce ya manzo Allah shi ma wani hadisi da'ifi ne kharaja ilayka nasun min abna'ina wasu mutane daga ƴaƴanmu sun fita sun zo wajenka wa ikhwanina ko cikin ƴan uwanmu wa ikhwanina wa ariqa'ina da bayinmu wa laysa lahum fiqhun fi dini ba su da fahimta a addini wa inna ma kharaju firaran sun fita ne don su gudu eh, min amwalina wa diya'ina daga dukiyoyinmu da kaddarorinmu diya ma'ana yana ɗaukan ƙaddarori amwalina dukiyoyinmu diya ana ƙaddarorinmu fardurhum ilayina ya annabi ya muhammad duk wanda suka yi hijira suka dawo gare ka ka dawo mana da mutanenmu fa in lam yakul lahum fiqhun fi ddin in ba su da fahimta addini sun faqihu za mu fahimta da su ka duba ba wai su kafire su za su ba su ilimi za su ba wa sahabbai da suka hijira zuwa ga annabi za su ba su ilimi Ka ji shirme wai su wayar da su fa qala nabi sani alaihi ya ma'ashar quraish ya ku taron quraishawa latanta hunna shin za ku hannu ne aw la yab'athanna Allahu alaikum man yadribu riqabakum ko Allah ya turo muku wanda zai sare wayoyinku da saifi da takobi ala dini don ku rike addini kadimta hana la quluban Allah ya jarrabi zukatansu alal iman da imani قال suka ce man huwa ya rasulullah su wane ne su ya manzo Allah fa qala lahu abubakar sai suna bakar ce masa man huwa ya rasulullah waye ne ya manzo Allah wa qala umar sai umar ya ce man huwa ya rasulullah waye ya manzo Allah qala sani ya ce huwa khasifun na'al shine mai dinke takalmin sa wa ka shine mai dinkin takalmin can wa kana ata aliyan na'al dama lokacin annabi ya ba sai na takalmin sa yakhsifu yana dinkawa yana gyarawa qala thumma iltafata ilaina ali sai ali ya waiwaye mu fa qala sai ce inna rasulullahi qala man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu min an wanda ya karya kai na da ganganci ya tanadi wurin zaman sa a a ta gaishe dai wani hadisi bai inganta ba imamu zai ce babun حدثنا سفيان بن وكيع إيه بن وكيع an Isra'il. wa haddathana muhammad bin ismail haddathana ubaydullah bin musa an isra'il an abi sa'ad an al bin azib an an-nabi ali bin abi talib anta minni anabi ga sai na li kai a gare ni kana da gare ni wa alamin ka ni ina da gare ka to kaga wannan mun fassara shi a baya eh, na'am hadithin da aka yi sai bukhari a wani ƙarin ƙarshen ne dogon ba to ai idan aka ce hadisin da ifi ne daga ya ma'ashar ƙurashi zuwa nan inda ya yayi man kazaba mutami da shi ya inganta ai shi wani hadisi ne mutawatiri saboda haka ai thumma iltafata ilaina alim fa qala inna rasulullah qala man kazaba alaihi mutamidan wani hadisi ne daban to wannan man ka kazaba alaihi mutaamidan shi ya inganta amma wannan na farko zuwa na hadisin da ifi ne hakimun nasaburi ya kawo a mustadar hadisi da dubu biyu da ɗari shida dubu biyu da ɗari shida da sha hudu kuma ko da a nan a ƙarƙashin hadisin ya yi magana a kai sai dai ƙarshen man ka zama alaihi muta'amidan wannan sha hadisi ne mutawatir. koda ina jin ibnu maja yayi ta nana ta manka zaba alai mutamidan a sunan nasu ya hadisi ya kai haddi na na tawatiri an mini wa babin gaba kutai ba qala na jafar bin sulaiman an abi harun al abdi an abi sayyidin qudri qala in kunna la na'rifu al munafiqina muna gane munafikai nahnu ma'ashara al ansar mu mutanen madina bi bugdihim ali ibn abi talib suna da kin ali dan abi talib na gaba haddathana wasil ibn abd al-a'la qala muhammad bin fudail an abdullah ibn abd al-rahman abi nasr al-an al-musawir al an ummi da daqaltu ala ummi salama fa samitu wa taqulu kana sa yaqulu la yuhibbu mu'min munafiq ko ba gaba wala yabghaduhu mu'min la yuhibbu aliyan ba zai so na ali ba munafiqun wala yabghaduhu mu'minun mu'mini ba ya fashi da ali dan abi talib wannan hadisi ne da'ifan jiddan da'ifan jiddan ah, shi wanda aka samu hadisin a wurinsa a sanadin hadisi akwai abdullahi ibn abdurrahman abi nasr abdabbi mutumin kufa ne yana da hadisai guda biyu a nan cikin sunanin tirmizi kuma hadisan duk ba su inganta ba ah, akwai wannan hadisin da muka karanto yanzu ɗin kenan munafiki ne ke kin ali da sauransu da hadisu ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalat janna akwai matsala ingancin hadisin حدثنا Isma'il. بن موسى الفزاري ابن بنت السدي قال حدثنا شريك عن أبي ربيعة عن بريدة عن أبي قال قال رسول الله قال لا أمرني بحب أربعة Allah ya umarce ni ni annabi in so mutanen nan guda hudu shi ma hadisi ne da'ifi wa akhbarani ya bani labari ana yuhibbuhum yana ana yuhibbuhum shi ma yana son su kila ya rasulullah muka ce ya manzo Allah san me himlana ka ambato mana sunayen su qala sai annabi ta aliyu minhum ali yana cikin su qulu zalika salatu sau uku yace ali yana ciki ali yana ciki ali yana ciki sai ta wa abu zarin abu zarin yana ciki wal middad wa salman da middad al aswad da salman al faris amara ne bi hubbi Allah ya ce ni in so su wa akhbarani annahu yuhibbu ya ban labari yana son su amma bai inganta ba na gaba manzon Allah hadathana Isma'il bin Musa qala hadathana Shari'an Abi Ishaq an Hubashi bin Junada da qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace Ali minni wa ana min Ali Ali yana da gare ni ni ma daga Ali wannan mun gan bayani na surukantaka taga da dangantaka da sauransu wala yu'addi anni ba me isarwa a gare ni illa ana sai ni aw Ali ko Ali to jama'a har yanzu yan shi'a suna iya ɗaukan wannan magana sai su ce to ali shi ya dace zama khalifa farko ba annabi tarabashti ya ce yana daga cikin al'adar larabawa jama'a kuna ji idan kun yi alkawari ko yarjejeniya da wani to wannan alkawarin in za a sabunta shi ko za a soke shi to ka'ida kai da kanka da aka yi alkawarin kai za ka zo ko ka turo wani jininka danginka na jini kun gane wannan zancen to shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da alkawari na rashin yakar juna tsakaninsa da kafiran maka. to tunda Allah ya saukar da ayar cikin surat tauba innamal mushrikuuna najsun فلا يقربوا المسجد عن عمد فإذا انسلخ الأشهر الحرم فانبرأت من الله ورسوله إلا الذين آتوا من المشركين sai annabi ya tura shekara ya tura Ali bin Abi Talib ya aikin hajji ya tura mahajjata sai annabi ya nada Amirul Hajji shine Abubakar Siddiq to ana can sun tafi kenan sai Allah ya saukar da ayar alƙawari da yake tsakanin annabi da kafirai an soke shi to da Allah ya saukar da wani ayar sai annabi ya ce Ali ka je ka isar musu wannan sakon alƙawari na tsagaita yaƙi tsakanin mu amin an soke shi shi yasa yana nufin wala yu'addi anni illa ana aw ali kenan yarjejeniya da muka yi da su sai na ali ne zai je a soke da shi ba wai don su sai na baka ba cancanta ba sai dai don al'adun larabawa da tsarin su na lokacin kai ne za ka warware ko wani dangin ka na Yusuf حدثنا يوسف بن موسى القطان البغدادي قال حدثنا علي بن قادم قال حدثنا علي بن صالح بن حي عن حكيم بن جبير عن جمي بن أمير التيمي عن ابن عمر قال آخى رسول الله النبي يا قل إن وانتقع بين أصحابي تكان سابانسا فجاء علي سي علي يزو تدمع عيناه إذا نواس سنا حواي فقال يا رسول الله سيتي يا من الله آخيت بين أصحابك ka kulla yan ka tsakanin sabonka. walam tu akhi baini wa baina ba ka kulla yan ka tsakanin da wani ba fa qala hu rasul sallallahu alaihi wasallam anta akhi fi dunya wal akhirah kai dan uwa ne na ne duniya da lahira amma hadisi ne da'ifi bai inganta ba to takwas yayi kuma akwai kuna da karatun dare ko yau sai mu tsaya nan abin da muka faɗa na daidai Allah ya ladan sa kuskure ko wata tuna insha Allah ya tauna insha Allah gobe sai mu gina akanta subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka amin tare da ku amin tare da ku